Radiyo Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. A'a bugi min ashaifonin wajen. Bismillahirrahmanirrahim.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 kamo rediyo voh ke kashin tv hausa a cikin shirin na ranar yau laraba muhammad aminu ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin yanzu kuma ga irin abubuwan da muke dauke da su bayan kun saurari kun labarun duniya sai ku saurari shirin mu koma noma tare da shaba adam da karshe kuma sai mu rufe shirin namu da shirin na nake kiɗe iraniyawa da nake gabatarwa amma kafin nan bari mu fara yaye wato kallabin shirin da shirin na kokun san wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan disamba shekara ta 2020 wanda ya daidai da 15 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1404 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan jumada ula na shekara ta talatin 38 hijira kamariya a bisa wasu rawayi a rana irin ta yau ce aka haifi imam ali bin hussein zainal abidin alaihi salam a birnin madina imam zainal abidin ko kuma imam sajjad alaihi salam ya rayu bayan shahadar mahaifinsa imam hussein alaihi salam shekaru 35 a wani lokacin ya shahara da suna sajjad domin yawan ibadarsa shine kuma ya fara samar da hanyar ilmantarwa ta hanyar addu'o'i a cikin tafarkin mabiya ahlul bait alaihi salam an kuma tattara irin waɗannan addu'o'i a cikin littafin sahifa sajjadiyya masu aure kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya mai gurbin firaministan kasar na lokacin wato gulam reza azhari da shahpur bakhtiyar bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar yin allah wadai da sarautar kasar ta kama karya a lokacin sarki sha tare da masu bashi shawara na gwamnatocin kasashen amurka da kasashen turai suna da kyakkyawar fata kan cewa shafur bakhtiyar yana iya kawo ƙarshen zanga-zangar da ake gudanarwa a ƙasar ta iran ta hanyar yin alƙawla na ƙarya da kuma yaudarar jama'a a lokacin marigayi imam khomeini yana gudun hijira a birnin paris na ƙasar faransa a lokacin da ya ji haka sai ya ce kada mutane su yarda da wannan yaudara su ci gaba da boransu har sai sun kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein an haifi saddam hussein a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekaru ashirin a duniya ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani juyin mulki wanda ahmad hassan albakari ya jagoranta a kasar ta iraki sai kuma a shekara ta 1979 ya zama shugaban kasar ta iraki a cikin shekaru 23 da ya yi yana mulki a kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da iran na shekaru takwas sannan kuma ya yi wa 'yan kabilar kurdawa na kasar iraki kisan kiyashi sannan ya mamaye kasar kuwait da ke makwabtaka da kasar iraki da ƙarshe bayan da amurka da burtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama shi a cikin wani rami wanda ya buya a kusa da garin tikrit mahaifarsa bayan haka ne kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki ta lokacin wadda ta gurfanar da shi a gaban kotu an kuma yanke masa hukuncin kisa ne a kan laifi guda ɗaya daga cikin dubban laifuka na kisan bil'adama waɗanda ya aikata a ciki da wajen ƙasar iraki. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labarun duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu ibrahim farko muhimman kaninsu iran ta ce amurka ce yake da alhakin duk wani bala'i da ya faru a yankin gabas tsakiya kimanin bakin haure 2,200 ne suka mutu a kwanin shiga kasar spain a shekara ta ashirin. ƙungiyoyin falasinawa sun yata sayin haɗin gwiwa a zirin gaza sama da matasa miliyan biyu ne suka rasa aiki saboda dakatar da rajistar layin waya a najeriya yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta ce amurka ce yake da alhakin duk wani bala'i da ya faru a yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen kasar iran jawad zarif ya faɗi wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da muhammad bini jasim ali sani takwaransa na kasar qatar cewa akwai buƙatar yin aiki tare tsakanin duk kasashen da ke yankin na ganin an tabbatar da tsaro da zaman lafiya ba tare da tsoma bakin 'yan kasashen waje ba domin fita daga halin ɗarɗar. haka zalika manyan jami'an diflomasiyyar guda biyu sun yi musayar ra'ayi game da muhimman abubuwan da suka faru a baya-bayan nan da suka shafi dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma ci gaban yankin a makon da ya gabata ne wani jirgin ruwa mai amfani da nukiliya ya isa tekun fasha a lokacin da ake kara samun tashin tashina tsakanin iran da amurka a gabanin gudanar da bikin cika shekara ɗaya da kisan gillan da amurka ta yi wa ban kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar iran lafsandar janar kasim suleimani shugaban amurka mai barin gado donald trump ya kaddamar da abin da ya kira matsin lamba kan kasar iran tun a shekara ta 2018 bayan da fice daga wato yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma matsaya a kai a shekara ta 2015 kuma ya gaba mata takunkumi da ya saba maduka kimanin bakin haure 2,200 ne suka mutu a kokarin shiga kasar spain a shekara ta 2020 hukumar kare haƙƙin 'yan gudun hijira ta bayyana cewa 'yan gudun hijira da suka isa tsibirin archipelago ya karu a wannan shekara a kokarin da suke na neman wata hanyar da za su shiga kasashen turai saboda sun da ake yi a gabar tekun bahar rum da ke kudancin Spain to da hakan ya kasance babbar matsala ga hukumomin da ke kula da tsibirin. Rotoni da kungiyoyin da ba na gwamnati ba suka fitar ya nuna cewa kimanin 'yan gudun hijira 2,170 ne suka da ajalinsu a lokacin da suke yin korin shiga kasar spain ta kwale-kwale a wannan shekara wanda adin ya karu idan a kwanta da mutane 893 a shekara ta 2019 Helena Maleno wata 'yar kungiyar farar hula ta ɗora alhakin karuwan mace-macen da aka samu a bana kan tsananin nisan da ke tsakani zuwa tsibirin Kanari da kuma rashin isan ma'aikatan ceto zuwa wajen kimanin kilomita 100 ne daga gabar tekun Morocco kuma yana da hatsari sosai saboda karfin igiyar ruwan teku. Ƙungiyoyin falastinawa sun yace sayin haɗin gwiwa a zirin Gaza. Wannan shine karan farko a irinsa da gamayyar ƙungiyoyin gwagwarmayar 'yancin Falasinu. sun kuma da sayin haɗin gwiwa a yankin Gaza domin nuna irin makaman yaƙi da kayayyakin soji da suke da shi. Atisayen ya shafi sojojin ƙasa da na sama da kuma na ruwa inda suka harba rokoki a cikin teku da ke cin dogon zango daga shekara ta 2008 sau uku haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙaddamar da yaƙi kan yankin zirin gaza inda ta jefa rayuwa sama da mutane miliyan biyu cikin mawuyacin hali bayan da ta killace yankin na gaza ta ruwa da ƙasa da kuma sama na tsawon shekaru goma sha biyu kenan ta da kashe dubban falastina a wannan yaƙe-yaƙe ta kaddamar a yankin na gaza sama da ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinu suka fitar ta nuna cewa sun kuma da atisayin ne domin nuna karfin soji da suke da shi da kuma irin wato makaman da suka mallaka da irin haɗin kan da suke da shi wajen ci gaba da kalubalantar zaluncin haramtacciyar ƙasar isra'ila sama da matasa miliyan biyu ne suka rasa aiki saboda dakatar da rajistar layin waya rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa sama da mutane miliyan biyu ne suka rasa ayyukansu a 'yan kwanakin nan sakamakon dakatar da sayarwa da rijistar layin waya da gwamnati ta yi karkashin ma'aikatar sadarwa ta arziki na zamani wakilan kamfanin sadarwa na arewa da kuma kungiyar dilolin katin wayar salula su ne suka bayyana manema labarai hakan a garin kaduna inda suka kara da cewa a kokarin magance matsalolin tsaro da gwamnati ke yi ya sa ta da umarnin haɗa layin lambar layin waya da katin zama ɗan ƙasa da kuma dakatar da sayar da sabon layi da yin rijista hakan ya jawo mutane miliyan biyu sun rasa ayyukan yi wanda hakan babbar barazana ce ga lamuran tsaro shugaban kungiyar dilloli hassan yakubu ya bayyana cewa a matsayinsu na kungiyar da ta yi rijista a hukumar da ke yi wa kamfanin rijista cac sun nuna goyon bayan su game da matakin da gwamnati ta ɗauka na kare rayukan mutane da kuma dukiyoyin 'yan ƙasa shugaban ya ce rashin ayyukan yi ne ya haifar da rashin tsaro a faɗin ƙasar jam'iyyar adawa a kasar ghana za ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar a gaban kotu a hukumance rahotanni sun bayyana cewa babbar jam'iyyar adawa a kasar ta ghana ncdc da tsohon shugaban kasar john muhamma ke jagoranta za ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar a kasar an sanar da nana okubo ado shugaban kasa mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar da kaso 51.99 cikin ɗaya na dukkan kuɗin da aka haɗa inda abokin takararsa kuma tsohon shugaban kasar john mahama na jam'iyyar ndc ya samu kashi 47.37 cikin 100 na duwan ƙuri'un da aka kada yanzu yanzu dai jam'iyyar adawa ta ndc bata bayyana hujjoyin da take dauke da su ba da ke tabbatar da an tafi magudi da hargizon ƙuri'u a lokacin zaben kamar da take zargi kimanin mutane biyar ne suka mutu a wani rikici da ya faru da ke da alaka da rikicin zaben sai dai masu sa ido sun bayyana cewa an gudanar da zaben cikin tsafta da tsari sun yi shirye-shirye suka yi nisa na da sabon shugaban kasar ta gana wanda za a yi ranar bakwai ga watan janairu mai kamawa ta ma saurare karshen labaran duniya ke naka saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma lokaci ya da shi mu kawo muku shirin nan namu koma noma wanda mushtaba adam ya shirya kuma zai gabatar masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yanayin kiwo a cikin tsakiyar najeriya wato a jihohin benue nasarawa da kuma taraba da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. ta daɗe da zama mai fuskantar ƙalubale mai girma a tarayyar najeriya da ma wasu sassa na nahiyar afirka a najeriya a yankin tsakiyar ƙasar da ta ƙunshi jihohin benue nasarawa da kuma taraba rikici ne ya fara daga saɓani irin na tsakanin makiyaya da manoma su dai makiyayan ana zargin su da yin kutse cikin gonaki da cinye amfanin gona su kuma makiyayan suna zargin manoma da cewa sun cinye musu burtali-burtali da aka ware domin yin kiwo to tare da cewa a najeriya an yi ta ƙoƙarin warware wancan rikicin tun yana wato jaririnsa sai dai hakan ya ci tura har aka bari ya girma domin abin da biyo baya shine sace dabbobin makiyaya da mayar da samarinsu marasa aikin yi watakila wannan shine zai iya zama ɗaya daga cikin dalilan ɓullar masu satar mutane a cikin dazuka domin karɓar kuɗin fansa waɗannan jihohi da muka ambata suna daga cikin waɗanda suke son hana yin kiwo irin na yawo da ƙoƙarin killace makiyaya a wuri ɗaya lamarin da ya rika jawo saɓani a tsakanin wato su makiyayin da kuma gwamnatocin jihohinsu sannan kuma a lokaci ɗaya ma a wasu lokutan tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi wannan ne ya sa shirinmu na wannan lokaci ya tambayi malam ibrahim maduke wanda manomi ne da ya fito daga wannan yanki na tsakiyar ta najeriya domin samun ƙarin haske a gare shi akan halin da ake ciki a yanzu ga abin da yake cewa wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam mujitta ba barka da warhaka to na gode da jin wannan tambayan da kai mu to batun fama da aka ci wai a shekarun baya wannan hakikanin gaskiya ko yanzu ana ciki batun hana makiyaya kiyo da wasu dokoki da gwamnatin jihar benue ta sa a jihar benue da kuma mm, musamman gwamnatin tarayya ma na ji kwanan nan mai magana da yawun shugaban ƙasa garba cehu yana cewa za su hana yawo da dabbobi kiyowa, tauna na taji daga nan zuwa can har ila yau malam iro maduki ya ci gaba da yin ƙarin haske akan wannan matsala to wannan matsalan haka har yanzu makiyaya suna fama da ita ba ma wai a najeriya ba a'a a dukkanin faɗin ƙasashen afirka amma uwa uba inda makiyaya suka fi samun ƙalubale uwa uba najeriya najeriya ma a jihohi kamar haka uwa uba nasarawa benue sannan da filato saudan kaduna da sauran gurare da taraba a waɗannan gurare ne aka fi kace makiyaya da kace dabbobinsu waɗannan jihohin da na lissafa ma sannan idan mun duba a kan nahiyar afirka to najeriya ita ce uwa uba sannan a sa ƙasar mali sannan a kawo ƙasar ghana a sa to waɗannan ƙasashen ne filani suka fi samu haɗururruka da kace su da kace musu dabbobi sai kuma a 'yan kwanakin nan yadda muke gani a ƙasar chadi. To masu raro za mu dasa aya a nan ba don wannan tattauna da muka buɗe a kan halin kiwo a tsakiyar Najeriya ta zo ƙarshe ba. A fotowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya. Amma kafin mu karkare muna yato ku zuwa shafukanmu na intanet wwwhausatv 1ng radion www.hausatv1.ng to sai an ji ma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da ƙarshe kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ni Muhammad Amin da ke gabatarwa a shakata lafiya. Música Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da ya shafi nan kasar Iran wanda mawaka daban-daban suka yi. To da yake a wannan karan muna cikin ranaku na shahadar Fatimatu Zahra salamullahi alaiha ne za mu rika kawo muku kiɗe-kiɗe ko kuma waƙoƙi da aka yi na juyayi domin girama waɗannan kwanaki da muke ciki da ake musu lakabi da kwanaki na fatimiyya da fata masu wa sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. حسينا غارقا بالحزن والهم استوطنت ببياض الشمس فجأة عني لم تبق إلا دمعة جفني سمرت ليلي حسرة للهم والغم ضرير جابر اسمي عليلا ناحلا اسمي زرت حسينا غارقا بالحزن والهم بقول بار اشکمان قلب بیتابم همراه بارم تشنه دیدار اربابم دیوانه آنم که در سحنش علم گیرم مجنون احیا کردن آن لحظه نام تشنه آبم بیتابم ای آرامش حسن بیتابم دریابم ای سهنت پناه شیعه دریابم بهر تسلای دل زهرا خانم حسن حسین مولا گریم قصرا وما أخطأ يوما أحاسيسي عشي له جنة ديس صومعتي وما استراحت على فجر النواقيس To kuma da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙa ɗin ko kuma kiɗe-kiɗe na wato juyayi da aka yi kuma za a iya cewa domin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauraron son shi muke ɗauke da su wato www.housetv1.ng. nan na namu ya kammala gan lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki amma don kowa da kowa ni da nakan ci tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa shafinmu na yanar gizo www.tv2.ng Thank you.